ni kamar yadda na sha faɗa magana 'yan ta'adda wai a zauna a wani sulhu da su bai taso ba ba wani laifi da kowa ya musu amma suna yin wannan ta'addanci sun zama sun hana manoma noma sun hana 'yan kasuwa kasuwanci dole ne a yi maganin su kuma yadda za a yi maganin su shine sojoji da 'yan sanda da jami'an tsaro a hau musu a karkashe su wanda yake son ya bar wannan sana'a ya zo ya zauna tare da sauran al'umma alhamdulillah wanda kuma ya ce shi zai zauna a daji ya ta'addanci eh, jinin shi ya halatta sojoji da 'yan sanda ah, su kashe su a jihar kaduna mu ba za mu zauna mu yi wani sulhu da 'yan ta'adda ba